shekara ta dubu biyu da sha biyar muna kuma cikin littafin da muka fara wancan sati mai suna jiki jahati muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al a wannan kamar yadda muke bayani littafi ne da zai bayani a kan fuskoki daban-daban dangane da fahimtar wato bayyanar almahadi wanda ake sauraron bayyanar ta karshen zamani wanda malamai suke da bayani daban-daban wurin ahalin sunna ne ake nufi da wannan zuwan nashi yaushe zai zo kuma waye ne shi sannan wurin wanda ba ahalin sunna ba kuma ya suke ne wannan bincike da muka yi kuma ƙarƙashin littafin muhammad bello sheikh muhammad bello allah ya masa rahma wanda ya yi littafi kira shi alkaunin muktasar fi amrin imamin mahadi muntala wanda littafi ne ba shi kadai da tattafai daban-daban shi kan shi mahaifinsa ainihin a shek usman unicoli ya yi littattafai daban-daban kamar da za mu jikin almahadi wannan manya-manyan malamai na bazumai da suka gabata ina da kyau musamman suka ce dangane da wannan matsala to a yau za mu tsora ne a kan za mu tashi shafi na arba'in inda aka ce almabhasu tsani malhuzatun amma haula hadal mawdu wato ainihin A ababen tsokaci muhimmai dangane da wannan tafiya da za ga muke magana almahadi akwai abubuwa da ya kamata mai la'akari da su wanda malamai suka faɗi a kan duk abin da musamman abin da ya shafi gaibi abin da aka ba da labarin shi zai zo ko kuma ya zo waɗannan abubuwa suna buƙatar shi musulmi mumini ya lura da waɗannan ababen tsokaci ɗin al'ula shine innal إلى الملة الإسلامية إما اعتقادية وإما عملية wato yadda aƙidar musulmi take kullum ko dai ya zama ɓangaren abin da ya shafi aƙida ko da nan da imani da yarda ta ɓangaren aƙida ko kuma ya zama ɓangaren aiki abin da za a ce ka yi irin su sallah su azumi su zakka waɗannan ɓangarori biyu duka suke tafiya da juna dole ka yadda da abubuwa na itikadi ko da na gaibi ne baka gansu ba da kuma abubuwan da za a ce ka yi inda za ka yi da za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka amma abin da ya shafi aƙida a ce maka ga wani lokaci da wani abu zai bayyana a'a ga wasu alamomi na tashin kiyama da za su faru a'a gasar da za a yi tashin kiyama daga wannan dan baka gan shi ba ko dan ka ba ta kai neman kai inkari wannan matsala ce falitika saboda zai falitika biyar هي علم التوحيد وصفات وصول الدين وعمل القلب فيها التصديق وتسمى أصلية أيك أبن يشافي أكيدا سوني أبن يشافي من توحيدي ده أبن يشافي توحيدي يشافي ذات الله سكوتنسا abin da ya shafi sunayensa wannan duk bangaren tauhidi usulul din abin da ya shafi abin da za a ce maka imani da Allah da mala'iku da duk sauran waɗannan sannan da abin da ya shafi aikin zuciya zuciya ce za ta kudurce ta yadda da abin sannan harshe ya furta zuciya ta kudurce ka yi kirari ga su aikata duk wannan bangare ne na abin da ya shafi wato ake kiran shi wato ainihin bangaren gaskatawa ita kuma gaskatawa malamai sun kare sarki sun ce suna tare da ikirari in ka gaskata da zuciyarka harshen ka yayi wato furta sannan kuma gabanka su aikata duk bangaren aƙida ne wannan shi ake ce ma wato ainihin asali ma na addini din shi yasa farko ka mutum zo musulmi sai an ce mai kulla ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce ba abin bauta da tantance sai allah kuma ne muhammadu manzan allah ne to kaga sai ya yarda da wannan sannan za a ce to zo kai sallah zo kai azumi zo kai kaza zo kai kaza shine asalin addini amma da amaliya fahiya ما تتعلق بكيفية العمل من من الشرائع ولا كان وتسمى فرعية أما تبنغر الأيكي شيني أبن ليك تعلق إذا يد رأي أيكي لإبادة ما كيفية العمل كنا من الشرائع أبن الشرائع تزود سوء yi kaza ka je ka yi bari kaza ka bari sannan da kuma wannan bangaren wasu malaman suna kiran safariyya kamar wannan ne reshe wancan asali wasu malaman ko suna ganin dukkan su asali ne domin sallah in ka ɗauka aiki ce amma ka ga asali ta cikin ku musulunci zakka aiki ce asali ta cikin ku musulunci azumi ma aiki ne domin za ka tashi daga safi zuwa duk wannan ya sa suke cewa da wannan da wancan din duk ana kiran su asaliya fariya a cikin ayyuka ne na ahkamin ake iya samun far'i reshe kenan wannan ne wani bayani ne na malamai musamman malaman usul wanda yanzu koma za ka ga ɗan safani tsakaninsu amma mu yanzu nan abin da muke so mu fahimta abin da yake so mu gane shin aƙidar bayyana almahadi da zai zo daga cikin asharatu sa'a a wani ɓangaren yake ɓangaren asaliya ne aƙida ce itikadi ne ko ko ɓangaren aiki ne yana ɓangaren itikadi tunda annabi ya ba da labari ga wasu abubuwa da za su zo alamomin tashin kiyama kafin tashin kiyama ɗin wannan ya zama aƙida ka yadda da haka da ya ba da labari yana ɓangare na gaibi yadda ka yadda da an ba da labari da tashin kiyama zai zo kuma babu shakka to haka ma alamomin tashin kiyama za su babu shakka ka yadda an gane da kyau wannan abin da ake so mu gane kenan wa ilmu tauhid huwa al-ilmu bil aqaid ad-diniyya al-adillah al-diniyya wa alayhi wa masail al-i'tiqadi hiya sulbul islam wa aslubul asiri. wato shi ne na tauhidi wanda kullum malamai za ku ga shi suke tsayawan magana a kai rayuwar manzo da yayi a makka sallallahu alaihi wasallam shekara uku, mafi yawan magana an yi ta ne akan tauhidi tabbatar da aƙida kenan shi na kan ce shi al-ilmu bil aqaid diniya ilimi ne da ya shafi aƙidoji na addini alal adillatu Likiniya. wannan suka gina a kan dalili ne ikini ba na shakka ba da inda aka ce ma ka yarda da kaza ko da baka gan shi ba na gaibi ne ya wuce ko kuma a nan gaba ka yadda da abin zai faru to lallai wannan abin yana tabbata ne da dalili ne ikini ba dalili na shakka ba wannan ana so a rushe maka masu cewa ai maganar almahali wata magana ce da an ta kai kawo so haka kawai a kora ma magana babu ita ko ba haka bane hadisan da suke zo suna magana kan almahadi hadisai ne ingantattu bisa yaƙini malaman hadisi suka tabbatar da su kamar da suka tabbatar da dukkan sauran hadisai na ibada wa alaihi wa masailul ya yasrul islam idan bangaren matsaloli na aƙida na ƙudiri su ne asali su ne ginshiki ma tushe na musulunci wasu ruhul asis su ne asalin tushen musulunci din shi yasa ba za ki zo ta ce kai ba ruwan da wani magana almahadi maganar addajjar maganar dawar annabi isa waɗannan maganganu ma a daina a'a inda annabi ya yi maganar sahabbai suka yi tabi'ai suka yi malamai kamar da zamu ji nan gaba ba wani zamani da ya zo malaman zamanin su wuce bakin sun rubutu sun magana a kai to dole ne ke da wannan wani hayar tasu mu'min min al-kafiri da bangaren aqida ne wato kurinci waɗannan ababen mumini yake bambanta da kafiri wato habul janna min ashabil jahim wannan bangaren ne ma'abuta aljanna suke bambanta da ma'abuta jahim Allah ya tsare mu ta cutar kenan wannan tsokaci na farko kenan asaniya manhuza ta biyu shine innal masail al-ilmiya al-khabariyya min maqsuliyan min bihi ibada wato abin da ya shafi matsaloli na ilimi na na wato ainihin ilmiya alkhabariya abin da ya shafi matsala ta ilimi da za a ba da labari a ce kaza ya faru ko ko kaza zai faru wannan matsala ce ta ilimi da Allah ke jarabta bayan da shi ya ba da wani labari na ilimi kaza zai faru bayan za su yi duk ko za su musu za ku yi inkari almahaji zai bayyana ko ba zai bayyana ba a adijjar zai zo ya ajuju wa ma'ajuju wajen waɗannan shiratu sa'a wani abu ne na ilimi da Allah ke zarafta bayan da shi saboda mai tiyar tsibina hun don ya zarafci imaninsu wa yi mai zar min tsayin don Allah ya tantance tsakanin wato mummuna da kyakkyawa wanda za su imani da sun ji annabi ya faɗi magana ingantacciya ce da ita Allah ya faɗi cikin Qur'ani su yarda wannan cikin zuciyarsu da tsatsa akwai wani abu na tabo na munafunci ko kafirci ana fashe sai zuciya ce ta kai kawo shi yasa Allah ke bayanin wani labari na ilimi na gaibi na abin da kila wani ba kasafai zai yarda ba wasariku min al-kalibi dan a tantance tsakanin mai gaskatawa da mai kareta kun ga matsala wato mulahaza kidi kenan Allah yakan ba da labarin wasu abubuwa ko annabi ya bayar da ilimi kawai dan a jarabta bai yanzu lokacin da annabi ya ba da labarin ya Isra'ila da Iraki ko ya ake wasu kaga sun amma abubakar shi yasa annabi ya kira shi siddiq ana ba shi labari yace shi ya faɗi eh, ya ce ya yarda saboda ya san annabi ba zai kaya ba ya yarda da duk abin da annabi ya faɗi shine ya yatuqa min hawa in huwa illa wahyu yuha to kaga wannan ibtila'i ne Allah ya bada labarin wani abu ya faru ko zai faru dan ya darasta bayansa asali samu hulza ta uku wato ainihin zubu salabi fi kasirin min masailin ahkam an sami ja'in ja da faɗa a faɗa dangane da salafu salih da yawa a cikin matsaloli na hukunce-hukunce walan ya tanaza'u bi hamdillah fi usulin tauhi amma ba a taɓa samu a bangaren usulin tauhi abin da ya shafi aƙida ƙudiri a samun cewa salafus salih kun saba ba hmm. an gane da kyau an ce salafus salih ana nufin sahabbai tabi'ai atba waɗannan su ne wanda annabi ke cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to ka sami tsakanin imamu malik da imamu shafi'i su saba a wata matsala ta hukunci wannan ya zo ya ce farillan sallah kaza ne wannan ya ce kaza ne adadin bai kai na wancan ba wancan ce sunoni kaza kowa gwargwadon yadda ya hangi na soshi ya halaye su ya fitar da hukuncinsa kuna an sami safani a nan amma a bangaren aƙida kuduri ba inda za ka ji an ce ma imamu shafi'i ya saba ma imamu abu hanifa abu hanifa ya saba ma imamu malik babu wannan habari kun gane ne kyau saboda haka yace bal asbatuha Wasan saddaqu biha a duk abin da ya shafa bangaren itikadi sun tabbatar da wannan kuma sun gaskata bi ghairi tawilin wala tabdilin wala takdibin ba tare da wato sun abin tawili ba shine abokara abu a bashi wata ma'ana ta daban da inda ya dosa sai a bankara shi a bashi wani fassara ta daban ba sa wannan bangaren tauhidi ko kuma su baddala su cire su ce kaza ko kuma su kayyata ba sa wannan wasan mu aka wato fasun mu ahlus sunnati wal jama'a masu wannan akidar su ake kira ahal sunnati wal jama'a ba su taɓa fatin safawa ɓangaren akida ba kan daga kan sahabai in ka taho tarihi bangaren tabi'ai asba'u tabi har har zamanin nan namu na yau ba za ka taba ji an saba ɓangaren akida ba yau wani zai ce maka da duk inda ka ji sai dai a iya samu abin da ake ce mazallatul kada malami yana cikin tafiya yana ta abubuwa na akida na sunna sai ka ga kafar shi ta dan zani zamewa kuwa yan uwansa malaman suna ba za su bar shi ba sai ka ga an yi rubutu an yi bayani saboda su ahalin suna ba magana kungiya kungiya dawa ne ya kaza ba daidai a rufa mashi asiri a'a yana yi in ya kauce yanzu za ka ga rubutu da bayani don a yi bayanin gaskiya ɗin an fahimta da kyau wannan su ake kira ahlus sunna khilafan li ahlil bida wal iftira sabanin ahlul bid'ah sune yan bid'a da wanda suke rarraba kan al'umma sune wato waɗannan su kan zaka ga a aƙida sun sha bambam? kamar yadda zamu ji kuma yadda muka ji mun karanta ko da yake ba nan bane littafi al-qidatu wasitiyya mun ji suwaye murji'a suwaye khawari suwaye mu'tazila suwaye jabariya suwaye shi'a duk waɗannan gaba ɗaya ya khilafa ne da ahlus sunna wal jama'a za ka ga akan abubuwa na aqida inda ahlus sunna suka dosa su da suka dosa daban kamar yadda za mu ji yadda shi'a suke da mili da almahadiya suke fahimta shi kamar yadda za mu ji kan mu'tazila to kaga su ahli sunna ba haka suke ba wani suke marhuza قال الحافظ في الفتح ممكن الحافظ في الفتح من نبي وكنم ibn hajar al-asqalani shine shahararren dukkan da aka ce al-hafiz wurin malaman hadisi aka yi shiru ko shi Allah ya ba wannan falala shi yake nufi kawai amma ya aka ce kala abdullah a cikin sahaba ya kai shiru ake nufi abdullahi dan mas'ud haka za ka gama da mai suke da irin wannan wato ainihin abin da din su su malamai din sai ka shiga cikin su za ka sani dan suka ce kala al-hafiz suke shiru suna nufin ibn hajar rahimahullah bi sharhi bi sharhi da hadisin zo ya ma hadisin hudayfa sharhi yace wato talzam jama'atul muslimina wa imamahum kalizanci jama'ar musulmi da shugabanninsu wato da shugabansu kar ka falle masa an ce ga musulmi ga tafiyarsu ga shugabansu to kai kar ka falle ka kuma waje daya shi kar ka yi wannan yace wa yukhadhu minhu dhamma man ja'ala lid-din aslan khilaf al-kitab wa sunnah a wannan sharhi naci sai yake nuna shi wannan magana shi wa kenan ibn hajar yace an fahimta daga wannan hadisi zaka ce kalizimci wa kenan kalizimci ko kuma shi da ya faɗi wannan magana shi ibn hajar yake ma hadisin huzaifa sharhi abinda za a fahimta daga maganarsa zargin wanda suke sanya asalin addini shine a saba ma Qur'ani da Sunna na ji muku wannan magana ba akwai wanda suke cewa akwai ilimin zahiri akwai ilimin ne batini da ilimin da zaka ce Allah ya ce annabi ya ce wannan shine ilimin ne zahiri wanda kuma ba wannan ba ba Qur'ani ba nasi ba na hadisi shine ilimin batini in ka kai maganar da zaka ji kai hankalinka ma ba zai yadda ba balle nasi Inda ka zafin da zai ai ba za ka fahimta ba so da ke kana da ilimin zahiri ne ko amma shi da ya faɗi magana ya faɗe su ne karkashin ilimin baɗi shi ko na ilimin ne sabanin waƙari ne da sunna kun gane idan wannan muna fahimta cewa kullum ka dizimci jama'a ta ahlus sunna in an ce ana magana mahdi to ka saurara ka tsaya lalle ka karanta ya ahli sunna suka fahimci almahadi ya suka fahimce shi kai ma ka fahimci fahimta ka akan haka kar ka yadda musamman wannan zamanin da ake tallata shi an ci a wannan cikin al'umma tamu kuma a ciki akwai magana almahadi nasu الرابعة الملحوظة الرابعة كده lokaci na hudu da ya kamata mu fahimta shine man sharu fasadin umami wal adiyani innama huwa fi takalimin ra'ayi alal wahayi inda aka samu asalin da tushen fatin al'umma da addini na musulunci yadda aka rusa shi da ma duk wani abu da za a ce addini ne wannan tushen shi ya samu ne ta ɓangaren gabatar da ra'ayi akan wahayi a ce Allah ya ce kai kuma ka ce ce ko kuma wanan ka ya ko shehin ka ana Allah ya ce ko kuma annabi ya ce misali mu don misali daya Azo zo a ce ga talatin da annabi ya koya musu habbansa lokacin da aya ta sauka ko? ya aya take suna zaɓan wala ya yi salluna a nan rai ya haifu hallabi na ahonu sallu a rai don sallin mu taslima ko? a ya zo wanda kuka yi mani kuma kuma nan zo talati annabi ya shiru ya shiru suka shi ya rasu da mun sai da muke maka sallama mun sani ka amma ga umarni ya zo mai maka salati ya za mu yi maka shi ma ya yi shiru ba amsa sai da aka dau tsawon lokaci sannan ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa karshen salati ibrahimiyya ruwayoyin shi daban-daban wajen ruwaya bakwai mana almaniya tabbatar cikin sifatu nabi to sai ka ce mutum ga fa laifi mai wanda yake da sitanci na manzo wanda da Allah ya ce ai mai salati shi ma ya jira sai da aka gaya mai gaya masa habai sai kuma sai ka zo ka ci to ga salati fati to dan Allah a nan bai ka gabatar ra'ayin ka gabatar ka gabatar ko wa'ayi ka gabatar ni wa'ayi na gabatar maka kai kuma ka gabatar man da ra'ayi domin salatin fasi ba cikin bukhari ba cikin muslim duk kutubun sita din nan masarin babu musannafat babu duka sunan babu ki ɗan da ka tafi ba hadisin da zai ce maka gashi ruwaya ce annabi ya ce a yi mai salati kuma ga lafazin salatin to dan me yasa ku ji ka ce azali ka fahimta tushen lalata addini da ruta shi shine gabatar da san rai da ra'ayi akan wahayi inda duk zamu mu tsaya gaba ɗaya mu musulmi da muke da awar musulunci akan me Allah yake da manzansa ya magabatan da suka fahimta ba ku yi da za a yi wannan sigaro zo da siyamma ba da za mu sami yan shi'a ba da za mu sami kawarijawa ba da za mu sami duk wannan fitinin duk maganar mu ce Allah ya ce annabi ya ce in muka saba mai aka ce fa na za ta bishe to ila Allah ba magana ne in makale mu ra'ayina kamar a sai mu dawo mu hadin zuwa ne Allah ya ce mu kuna fahimta shi ne mu lura da kyau duk abin da ba magana almahari kaɗai ba dukkan abubuwa tushen da ya yasa ka ga ana cikin ce ku ce wance gabas wance yamma magana ne na wanda ya ce Allah ya ce wancan kuma ya gabatar da sanarsa wal hawa ala shar'i a gabatar da san zuciya akan shari'a ga tsarin Allah sai kuma ka ce ga tsarin ta na san zuciyarka wal aqli ala naqli ko a gabatar da ne al aqal hankali da tunani akan naqal al naqal shine annas kenan a yadda nassi yake sai kuma ka ce a'a annabi ya ce in kana cin abinci kuda bai zo ya auka maka dilma ya ci ciki sannan ka tsame shi ka ci gaba da shi abincin ka ba abin da zai same ka wannan menene wannan shine annaqab shine nassi sai kuma sai kai tsalla waje daya ka ce kai wannan disease ya ɗauka kuna yana ɗauke da kwanan nan sannan kuma yau ka zo ka ce ma ƙara jirgin ya shi kuma in ci gaba da cin abincin wannan ya saba ma hankali ke nan kai tun da ne nassin annabi ya saba ma hankalinka to za ka ɗauka sai kai ka kali da maganar manzo sai ka tafi da hankalinka to kaga ka ƙaddamar da al'aqalu ala kai. shi kuwa ibn taymiya cewa ya lafiyayyen hankali bai saba ma lafiyayyen nasi in dai nasi ingantacce ne magana annabi hankalin ka gana nake to ana fashi fahimta ke ba musu ke ba in ya saba ma hankalin ka da tunani sai ka fahimta akwai abubuwan da hankalin ka ba zai iya ganowa ba abin da ake so ka sallama ka yadda inda wanda ya faɗi maganar wanda la ya fi anil hawa in kuwa illa wahayin ba wannan misalan suna nan da yawa a zo a ce maka mace bai kamata ta tafi ita kaɗai ba sai ka kawo hankalin ka ce to me mota za ta shiga da ja AC turizm kawai sai iyakon daga iyakon sai jirgi sai sai menene australia ko ina ne gidan ma a tare ta iyakon menene matsala ita kaɗai ko wancan zamani an ce maka annabi ya hana sai kai kawilin lantarki ka ce ai lokacin tafiya ake a kan raƙuma a cikin jeji da su kura da su zaki shi yasa da ya hana amma yanzu tun da an sami yanayi na yau ya halatta mutum ta tafiya ta kadai a nan ka tafi a kan abin da annabi ya faɗi ko ko ka rushe to duk wannan shi sa sai ka yi nan ji kuma in nan ni abin da annabi ya faɗi ina nan a kai kai kuma da zaka dan Allah za mu haɗu wannan shine mansha shine abin da ya haifar da kaga al'ummar musulmi sun kasa su zama abu guda a yau ba da za a yi kai ka tafi kallon su shi kuma ya ki a ce kuma dole za ku haɗu ina za ku haɗu dole sai ya dawo ya ji abin da nasu ya ce sannan za ku haɗu ina fata na gani min an fi ɗaki haƙula'i al-mubtadi'a fil qadim wal hadith al-mubtadi'a fil qudama wal qalaniyun al-mu'asirun daga cikin misalai na ɗan bid'a wanda suke jama mutane irin wannan abubuwan a da da wannan zamanin a yau suna ne al-mutazila in ka ɗauki al-mutazila da haka ake kiransu zamanin san magabata sun waɗancan karnoni wanda suke ƙaddamar da hankalinsu a kan nasi mutazila hatta imani da Allah ba su gina shi a nasi ba sai a kan hankali muna fahimta da kyau duk wani abu su za su gina shi a kan hankali ya yada in bai yada ba to a a ture shi kawai a yau kuma ana kiran su alaliyun masu amfani da hankali kenan suna nan ka tafiya su masar za a ga suna rubuce rubuce saboda munan ba ma ilimin kaga mutum ya rubutu ya rushe a mala wanda ya yi masu tawili saboda hankalin shi bai yadda ba a kalani ne amfani ke da hankali yana gabatar da shi a kalle shi ko hankali lallai ana amfani da shi shi hankali lafiyayyen yana fahimtar lassi wanda yake ingantacce in ka ga bai fahimta ba to lassi shi kai shi ba lafiye bai yanzu an ka maka hadisi wanda ka san zaifi ne da jin karatun za ka ga lallai wannan magana ba ta mazu mace hankalin kama zai iya hararo wannan an fahimta da kyau ko yanzu kamar wanda zai ce yake a wai annabi ya ce man ko wato ainihin manhajja walam yuzuni faqad jafani wanda ji ya yi hajji bai ziyarce da mutu ya yi manta fari kaga kamar an wanda ziyara da kamar yadda hajji ta wajibi kenan wanda hajji gaba ɗaya da annabi ya koyar daga farkon ta har ƙarshe ba shi da alaƙa da ziyara ko akwai tun daga farko duk littafin hajji da zaka karanta da wanda suke safarar an yi su da wanda aka yi cikin tafai, ba da zaka ga an ce maka ziyara wani rukuni ne na aikin hajji ko akwai amma sai aka kirkiri hadisi aka jingina wa manzo saboda wanda suka yi dan da za su manufa jama'a haka za ka yi ta jin irin hadisai mawdu'ai yanzu wanda za a ce maka al'akilu man bada a jinasi wanda ya ce mai hankali ana rabo wanda ya fara da kai dan Allah da za ka jingina wani wannan magana ana rabo za a raba sai zai fara ba kai na tukun sannan ma'ana in ya kare ni dai na samu wannan ita ce da biyar annabi da jingina ma'ana da wannan magana wannan su ne asalami wanda suke za a ga nasu suke gabatar a kan abin nan to wana cikin abubuwan da suka ja abin da suke faruwa tsakanin musulmi waɗannan abuwa alhamisa marhura ta biyar shine ma salima fi dinihi illa man sallama lillah ba wanda zai samu wato ya kubuta daga al'amarin addinin shi sai wanda ainihin ya sallama ma Allah da abin da Allah ya ce manzon bai ce to kace hamman wa ahli kamar da sabiski kada mutum ya je wata tsari mai zai ku su ne da aka ce musu ku zai ku ji ku bi ne suka ce sami ina wato mun ja ba mu za mu ji ba to duk wanda zai zama yana so ya sami hukunta a harkar addini to karka ce kai da ra'ayinka kuma ka ra'ayinka za ba a'a da san zuciyarka san zuciyarka za ka ga abin da Allah ya ce da manzo ka rika jakin jaki musu ba daidai ne, in kana so ka sami zaman lafiya da hukunta to ka sallama ma Allah sannan wa da rasulihi kuma ka sallama ma manzo suna sallam wa raj'a wa tu'minu wa raj'a ilma mashtabaha alayhi ila alihi kuma ka mayar da ilimin duk abin da ya rikice maka zuwa ga masaninsa domin me annabi cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ko hadal karara take haramun ma karara amma akwai wasu abubuwa masu rikitarwa la ya lamu hunna da yawa da cikin mutane wasan su ba kaga ashe akwai kalilan da suke mai kenan kaga abin da ka kasa fahimta na karara kowa ya san riba haramun ci kowa ya san zina haramun ci kowa ya san biya ga iyaye menene wajibi ne kowa ya san ka tsebo ruwa na tsaye ka sha menene hada sai abubuwa ma giya ka ɗauka ka sha mai ciki kaga mutum waye sai ce maka don ya halatta giya ya ce ai al'amarin wannan kotun in aka zuba masa abin da aka zuba masa to ya danganta ga niyyar da kai ka sha wannan abin da kuke masu fai wannan suke cewa suna da da batin a fa ne da ba suke rubuta wannan shi yasa sai ga mutum ya sha giya ya sha kil ba abin da ya damu saboda ne ga wannan bayan da aka yi mai cewa abin da ke cikin kofin nan na cikin to niyyar da ka sha a haka zai mana ɗan ruwa ne ka sha to ruwa ɗan kuma giya ce ka ce kai ruwa ka sha ba giya ba to shi nan ba giya ka sha ba amma ka ce in ma ruwa ne ka ce giya to wai giya ka sha wani irin bayani ne wannan wani nasu ake wannan bayani kawai saboda son zuciya a halaka mutane su su auka haram ko ba haka ake bane in mutum ya je yana barna kai kake ganin yana barna amma shi yana wani matsayin da shi ba barna yake ba to shi yasa ya ɗan uwa duk abin da ya rikice masa baka gane ba shi yasa ake so yadda sahabbai suke da babban malamin su shine manzo sallallahu masa gaban kansu yi suke da manyan malaman su sune sahabbai atba ga ai har to haka ko shi karka yadda kake kai ne malamin kanka da ga yadda aka raba akwai abin da ke karara za ka gane shi halal ne ko haram akwai abin da zai rikice maka to shi yasa kika koma ga masanin wannan qala al-muwaffaq abu muhammad al-maqdisi bi lughati al-i'tiqad mato wannan abu muhammad al-maqdisi mai littafi wannan lughati al-i'tiqad shi ma da littafi mun karanta shi a daurori da muke yi littafi ne da ya shafi aqidar sallah a cikin yake cewa wa yajibu al-iman bi kulli ma akbara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahha bihi an-naql anhu fi ma shahidnahu aw ghaba anna wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun وسواء في ذلك ما أقلناه أو جهلناه ولم نسأل على حقيقته معناه أو على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج wannan babban malami a littafin sai ke cewa ya wajaba yin imani da ke abin da manzo ya ba da labari da shi wa kuma ya inganta wannan maganar maganar manzo ce an shiro ta tashi to ya wajaba ga dukkan musulmi imani da wannan zancen fi ma shahidnahu na abinda muka shaida muka gan shi kanana au da anna ko kuma ya kuyan mana kamar yanzu magana albashi da muke magana ce kanana ko magana ce koyaya koyaya dan magana ce ta nan gaba abin zai faru muna ganewa magana ya ajuju wa maju magana dajjal magana wa duk waɗannan magana ne na gaibi saboda haka wajibi tunda ne bai bada labari kuma ya inganta labarin mu yadda da wannan wala alamu annahu haqqun wa sidiqun mu sani lallai gaskiya ce abin da annabi ya faɗi din wannan abin shi ma gaskiya ne sannan kuma har wa yau da dukun wa sawabun fi zalika ma akalna bi qawlillah daidai ne abin da annabi ya da labarin ingantacce abin nan akalla mun hankalce mun hankalce shi mun gane shi ko kuma jahilna ko mun jahilce shi domin akwai abin da hankalinka zai fahimta akwai abin da ka abin da ake so ya sallama ni kawai an gane da kyau yace walam nasare ala haqiqati ma'anahu ba mu iya tsinkayo haƙiƙanin ma'anar abin ba amma dai annabi ya bada labari sai mana misali da me yace kamar hadisin a israi wal Mi'raj ko kuwa sai Isra'i wal Mi'raj dare annabi dare Jibril ya zo mai ya dauke suka tafi masjid abin masjid akasa tsakanin shi da makka tafiyar wakali akalla sai gashi tafiya irin ta kasa a dare ɗaya an yi kun gane da kyau sannan daga nan kuma ke sama da shi ta ɗaya ta biyu ta uku har haka je su lafi muntaha shi ma jibril ya ce ni iyakaci na nan annabi ya ci gaba je Zaki da mahalicci subhanahu ala. ya karɓo sallah farlancin sallah hadisi ne dogo kun san shi duk a cikin dare sai ake wannan ta baban da annabi ya gani kuma da ya zo yana ba da labari mutanen makka suna ɗaukar hanyar su tafi zuwa sham da tafi haccan din inda inda abin da yake basu da aka sa annabi ya rika ba su labarin abin da ya gani a hanya wanda suka sani kuna bayan da kuma wannan idan ka ce hankalinka za ka sa kuma a ruwayan nan magana ingantaccen shine ne annabi an yi tafiya nan da shi da ainihin ruhin shi da jikinsa gaba daya ba wai ba wai magana ce kawai da mafarki ba an nuna ma yana kwance a gidansa a makka kawai dai a mafarki ga abin da gini a'a da jikinsa da ruhinsa kuma hankali za ka sa ɗan uwa daga nan zuwa kaduna cikin dare mutum ya je ya dawo ya ba da labari ba ma wannan zuwa sama har ma inda shi ma jikin yake tsayawa duk je in hankali za ka sa za ka ji mai haka dole ne ka sallama suna ne ya bada labari an yi wannan dan a jarraba al'umma a ga imanin kun gane da kyau ne ce min zalika a karatu sa'a daga cikin wannan akwai mai alamomin tashin kiyama duk suna da wannan bangare misal khurujil dajjal wa nuzul isa ibn maryam alayhi salam wato haka misalin wato ainihin bayyana dajjal khuruj dajjal har ma magana ne na gani ko haka nan saukar annabi isa alaihi salam a fayaqtuluhu in ya sauka lokacin zai kashe shi da din wa khuruj ya ajuj wa majuj da bayyanar ya ajuj wa majuj kuma da za su fita wa khuruj dabba da bayyanar ita ma dabba da za su fito wa khuruj shamsi min maghribiha da hudu wa rana daga mafadarta wa asbahu zalika mimma sahabihi nakal da makamantan waɗannan abubuwa na gaibi da zai ba da labari wanda ya danganta an ciro wannan magana daga manzo wajibi ne mu yadda mu ji wannan magana ce ta shi Muhammad al-Maqdisi wanda yake da lokaci da yake kari yace kan haka nan ka khurujul mahdi al-muntara haka nan bayyana shi ma al-mahdi wanda yake jiran zuwan shi qala ta'ala wa ma atakum fa khudhu wa ma nahakum an tufajjahu Abinda da duk manzo ya zo muku da shi mai Allah yake ku riƙe shi na gaibi ne na zahiri kun gani na wani abu ya ba ku labari ba ku ga lokacin ba ba ku tudu dole ku karɓa wa ma na hakum an kwantahum abin da kuma ya hada ku hannu to da haka imani yana cikin ne imani da manzo imani da wannan shi ne mulahaza ta ƙarshe yace asadisa almarhuza asadisa kenan lokaci na shida waɗannan abubuwan da kiyaye su babu yadda za ka taɓa wuta ma harka bida duk wata hanya ta da za ka ga ba ta ba ta domin wannan guda shida da za a ko aka lissafa rashin fahimtar su shi ke sabbaba ka tsinci kanka ko ya tsinci kanki can a harkar da take ba ta suna ba shine abu na shida kullu hadithin saha isnaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fal iman bihi wajibun ala kulli muslimin dukkan wani hadisi da sanadin sa yake inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga annabi yake to imani da wannan hadisin wajibi ne ga dukkan musulmi ka kan gaba daya ba da za ka lokaci a yi hadisi za ka rika masu kai wannan suka yi daidai da fahimta ta da ra'ayi na zan yarda haka wani ke cewa ya yi sunna ya yi sunna tana da yawa kawai ya yi yau yau da za ka yi sunna mazo kai dai ka tsantsanci abin da za ka yi kai wannan magana ba daidai ba ce yanzu zama ka karanta wa ma ta kuma rasulu wa ma na hakun anhu fattahu aka zo aka rushe abuwa na sunna sai a ta yi da wanda an ce ma abu sunna ne ma'ana ba wajen ne ta in ka ga dama ka yi in ka ga dama kuma ka tattara shi ka watsar wannan kuskure ne duk hadisin da ya inganta daga manzo wajibi mu imani da hadisin daga ci akwai hadisai na almahdi za mu karanta sunan gaba وذلك من تحقيق الشهادة لأن محمدا رسول الله كما وانا يعني بسين تبت الشيدة وجنيكي سوى لا إله إلا الله سنن شيدة كشيدة محمد رسول الله يدك محمد رسول الله أما بك يدد مجانا ديفتي تحديثي با فبا أسامي تحقيقي لشيدة كغا أنه منظر الله بني إيه كاية تدل بارن يباير إنجنسة ka da wannan sannan shi da kace tabbata cewa shi manzon Allah ne wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa yu'minu bi wa bima jitu bi har wa yau ya inganta a cikin hadisi a nan sallallahu alaihi wasallam umarce ni in yake mutane har sai sun shaida ba abin bautawa mutuntanta sai Allah sannan kuma wa yu'minu bi sai sun yi imani da ni wadda ma shi fi bihi kuma sai sun yi imani da abin da na zo da shi a kasashen za ku ga an sa bukari kuma an sa musulun to lafazin da muke amfani da shi a nan lafazin musulun ne ka koma cikin sun a inda za ka ga lafazin eh, yadda yake nan a nan lafazin musulun ne lafazin da yake cikin musulun wato bukari ba akwai bambancin wannan lafazin sai ka sa cikin bracket daga can inda aka sa bukarin nan ka dan soke saboda ba shi ciki za mu cire shi daga cikin reference a bar shi hadisin musulun ne kuma dukkan mun yadda hadisin ne cikin musulun ya ingantacce ne ya zo cikin bukarin amma ba yadda lafazin yake ba anan wa yi umenu bi ma ji bihi wannan lafazi ne na musulun sai sun yi imani da ni kuma sai sun yi imani da abin da na zo da shi annabi ya zo da qur'ani ya zo da sunna haka yake laqad utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu hakika an ba da qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi me kwatankwacin sa sunna da hadisin da aka ya bari wajibi mu imani da shi ba idza fa'alu zalika asmu minni dima'ahum idan musulmi suka aikata haka lallai jinin su ya daga gare ni har wa yau wa amwalahum dukiyar su ma ta tsaro illa bi ha. sai da haƙƙinta kamar zakka na ce a bayar aiki don da ƙarfin musulunci da daula irin ta musulunci za a zo maka dole ka baya in ka za a hukunta kuma a karɓa da ƙarfin tiya haka illa bi haqqiha kenan ko ko kuma a ita kalmar shahada ɗin guda biyu illa da ha wani ya zo ya warware su kenan ya nuna shi bai gaba to shi kenan wannan za a taɓa jillasa shi yasa abubakar lokacin da ya yaki mani kin zakat umar ya ce ma ya zaka yaki wanda ke cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ya ce ya ba zan yaki wanda man farraka bai da salati wa zakat ya ba zan yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba ai Allah cewa yake aqimus salata wa atuz zakat to sai da sallar ku ba da zakka ya sai da sallar kuma yake ba da zakka ya raba kuma raba ba daga nan umar ya fahimta Allah ya bude kirjin shi duk sa bai ke tafi karkafin su aka je aka yaƙi da suka hana zakka zamanin abubakar Allah ya kara mutu ana fahimta da kyau wanda sabuhun alalla sannan wanda ya yadda da musulunci kalmar shahada ya yadda da wato mazancin manzo ya karfi duk abin da ya zo da shi to shi kenan kuma sauran abin da nan na hisabin suna wurin Allah in yana zuwa koyana yana wani abu safarin musulunci wanda shi ya jiyo shi ya tsayi da zahiri ake amfani a shari'a ba a amfani da abin da yake a goyi an gane wannan mafasi kenan sai mu tafi bincike na uku karkashin wannan fasali din ذكر اهتمام العلماء بموضوع المهدي قديما وحديثا ba mun gama wancan tsokaci kamar shimfiɗa shi ɗan kuma don mai so ya tsaya kan man gwada na sunna to ya la'akari da tsokacin can da muka yi ya kula da su in sha Allah ba za ka tsinci kanka har ka bid'a ba sai mu jawo magana ne da muke ta mawuzi na almahadi har yau cewa wato damuwar malamai da wannan topic na almahadi da kuma damuwar su tun malamai na da da kuma yanzu mu ji shin magana kan almahadi sabuwar magana ce ko ko a'a magana ce tsohuwa ba sabuwa ba malamai na da da na yanzu dukkan su sun tattauna akan wannan matsala saboda aka bai kamata mu ma mu baki mu tattauna ta ba wa kad sanadul ulama'u asma' as-sahabatu alladhina rawu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadith al-mahdi haythu balagha adaduhum 30 sahabiyya malamai ma ilimi sun koro sunayen sahabbai wanda suka rawaito hadisan al-mahdi kadai waya wacce in aka tafi za a jan sahabi ya faɗe ta daban-daban sai da suka faɗa hadi wato sahabi talatin. Duk sabon nan talatin sun yi ruwaya wacce take nuna cewa wannan sahabi ya yi ruwayar hadisi na almahadi. Min hum Usmanu bin Affan wa Ibn Abi Talib wa Talha bin Ubaydillah wa Abdurrahman bin Auf wa bin Ali wa Umm Salama wa Umm Habiba wa Abdullah bin Abbas وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وقد ذكرهم الدكتور محمد إسماعيل المقدم في كتابه المهدي حتى وصل عددهم إلى 30 فقام يقتل موت السنة والنسابة إذ أنت سننوني ننسبه لتكيتاوا magana ce ake so a takaita ta kar abin ya faɗi shi wani da ya tashi binciken duk sai da ya jero sunan sahabban da guda talatin an gane da kyau in kana so sai ka koma cikin sa mai suna wato almahadi wa fiƙi wa shiratu sa'a misali na sassin da uku za ka ga jerin sunayen sahabban nan gaba ɗaya amma nan mun faɗa maka wasu ne daga ciki dukkan sai mu ce radiyallahu anhum wa an sa'ir sahabati jima'i. sahabban nan Allah ya kara masu yarda da dukkan sauran sahabbai wanda ba faɗi ba Allah ya kare ya gare su wa kadin istaqra'a shaykh Abdul Abbas في رجه والغمان في المهد المنتظر وفيها الصحيح والحسن والضعيف كما هو معلوم هل ويوم والمالي من سونا أبوات عبد المحسن الأباس حفظه الله dan a sani na karewa yana nan da rai shi da cikin wanda su karantar da mu ya karantar da mu sai musulun a jami'a ta musulunci babban malami ne yana da kujerarsa a harami na ainihin madina yana da ilimin gaske ba shi ba ƴaƴan shi ma a yanzu suna da ilimi mai yawan gaske manya-manya ne a harkar ilimi wannan malamin ya yi littafi ya wato kira shi rat za mu karanta shi gaba fiye da wannan bayani shi ma a littafin shi ya biyu waɗannan sahabbai da ruwayar da sanadin da komai da jingina hadisin zuwa gare su dalla-dalla domin malamin hadisi ne haka nan shi ma gumari a cikin littafin saman al mahadin muntazam shi ma har waye in ku koma cikin can kasadin muna yin bayani na inda ake ciro magana ko shi wancan malami namu al-musi wato abdul musin abbas sunan sunansa a da alaman kazzaba da ya sayyar siwar da mahai rage yake yake yi shi ne littafin da na fara tsanca a jami'a wato a babban lamarin jami'a ta musulunci na ƙari da littafin nan sosai ya kira shi الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ردي akan wanda ya karyata ingantaccen hadisai da suke zo suna magana a kan mali wasu akwai wanda suka kore ma matsalar suke babu ita kwatkwata duk hadisan da karya ne wani yanzu billa to sai ne ta ya tattaro hadisan ya yi dirasa su dirasa irin ta malaman hadisi ba dirasa ta son zuciya ba dirasa ta ilimi ya tabbatar to shine shi ma ya biyo duk sahabban nan ɗaya bayan ɗaya da ɗariƙa ta hadisin za ka sami hadisi guna shi daban-daban wanda harka ce ta masu harka in ka ganta yau a ba ka hadisi ya ce ka je kai sa a yadda zai ka kai saka kana fama in ba ka sai da zaka ba amma su da yake aikin sirri irin shi albani duk hadisan da sai da suka biske musu wannan dirasa don su yi rajin masu ƙaryata wannan matsala ɗin haka nan shi ma wannan mai littafi almahadi muntazam shi ma a cikin littafinsa ya yi wannan bayani din sai a koma a duba sai dai hadisan da aka kawo na almahadi a cikinsu akwai ingantattu akwai hadisai da ifai akwai hadisai wanda suke ma wato ainihin kyawawa sannan akwai kuma da ifai wannan kamar yadda yake abu ne sananne ba matsala ta almahadi kaɗai ba masa'il da yawa na addini wajen kawo hadisansu ga ingantattu wasu kuma za ka sami sai wasu ma mawudu'ai an gane da kyau malaman hadisi Allah ya saka musu alkhairi da cikin yi wannan bayani wannan wannan abin da muke wa wasu fahimta kaga tun daga kan sahabbai an sami sahabi talatin akalla duk sun yi ruwayar hadisin almahadi shin wannan matsala kinan sabuwa ce ko tsohuwa ce sahabbai sun damu da fi ko ba su damu ba sai mu tafi ku samu mu karanta wannan shi a gurguje shi ma ko kuma ban sani yadda yanayi wannan ko to ina ganin ko mu ta tambaya ko dan mun ka shiga nan kila wannan shiga ba ko eh darasin mu na gaba za mu faɗi wasu sashin talifi da ake wallafe wallafe da ake akan almahadi mujahidin sai kusan talatin na sahabbai to za mu ji koma malamai da malaman da suke rubutu a kan wannan da mu san matsalar kima ta darajar ta tun daga wancan zamani har zuwa yau wannan ganin sai mu tsaya nan a kira sallah sannan inda ya tambayi na cikin lokaci sai a yi abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure da shaitan Allah ya gafarta Thank you. غير الشخص المحدش له اليوم بسوق السمك ولا خالف البيع فالبيع الذي قبل إلى أن يبحث مزرعة شعبي kwanaki ne ake azumi na da ake kiransa yawon ne kwanakin farin wata daga sha biyu ko a'a ana farawa ne daga sha uku sha hudu ko sha su ta azumta kana da littafin wata kamar wannan yanzu da muke shi yau mun ce sha nawa sha hudu ka yi fi da na sha hudu sha kuma ka yi sha biyar su imam a wannan yake a ana wajen hankali kuma da iyayen a tattawa da shi zuwa masallaci za su na yawan kula a masallaci kuma gira da shi a yi hakan addini ba a yi rage ta ma'amala yau da kullum yi ke a lokacin karatu ko a lokacin a cikin masallaci ko a wajen to shi dai masallaci kamar yadda lokacin da wanda ya zo al'adamin kawai ya yi tsari a ciki ya gama wanda ya kira shi je da inda ya gaya mu kenan wannan wuri ne ba a yi shi don haka ba sannan kuma sai mu dawo da yake a masallaci sallah da kuma alƙur'ani da ambatan Allah wannan su ake a masallaci amma ba a hana wasu abubuwa kuma da suke da alaƙa da rayuwar musulmi a a cikin masallaci ba kamar mukatara za a zauna da jirgin a tattauna ya san biyar yara na unguwar za ta zama yaya kyau mu za ta kasance ya na abuwa za a iya yi a masallaci don a tattauna kenan a wannan lokaci kaga wannan mazaɓi shi ne babu laifi amma shi lokacin karatu lokaci ne da yake shi kuma da irin nashi tsarin shi yasa ma cikin su sarrafa mazu sallam in suna zaune gaban shi kamar sun su zai iya sauka a kansu saboda tsananin ladabi da sauraron abinda da ne ke karanta musu idan da aka ce kar daga sautin su gaban mazu sallam wannan sun kiya wannan magana bayan wafatin manzo wanda suka rayu na kai suna kiyaye yayin da ake karanta hadisan manzo sallallahu suna musu hukunci kamar yana nan gaba wato kamar yana nan da gaba ana karanta hadisansa suna kaddara wato kamar da hadisansa ba sa magana a kake na ilimi in ba da larura ba sannan mun ɗauka mala'ikun da suke zuwa su sauka majalisin da ake ambatan Allah shi ne karatu ke shi ne ambatan Allah su ajiye kafin su suna neman ma mahalarta wannan wurin gafa rahama wurin wani da roƙa ma wasu Allah ya da su. wannan suna yi ne ga wanda ya tsika rukunan zama a majalisar wanda ya zo da niyyar karatu ya ce sauraron karatu ya mai da hankali kan ilimi ne amma da ya zo yana surutu yana nuna kaga sai ba sa ake shi daga cikin wannan neman gafara da wani sannan kuma za ka iya shawwashe wato samun na kusa da kai a ɗau hankalinsa suraka zama masu ladabi wajen neman ilimi kullum ba shi ne karatu za ka kalla ba a abin da ake karantawa ne na ilimi sannan kuma kwakwalwa ta da karama mata hankali dama dai zuciya ta yi tunani ɗaya ne ba zai ba zai yi ana karatu kana tunan karatu kuma kana magana ba sa kowane abu mai ba shi lokaci karatun nan gaba ɗaya awa ke ɗaya bai ba kawa ɗaya. Bukatun za mu fara. mai da hankalin mu kan tafi insha Allah zan mu fa'idanta kuma mu sami lada wannan aiki ba mu zuwa makaranta sannan kuma mu gadarci da dukkan lalurwar da ake samu na tsarin ilimi Allah ya samu dace Allah kuma ya tsare wani zuciya ta shi ba. Assalamu alaikum. Karon kalla mai tambaya domin suna da yake da ana kunya wa yana. Tambayar da shin suna mutum yana da suna ya Allah kuma baya da shi baya da shi da sun sanya wa yaro mutum ne idan lalle suna yana ke bingina ma abin nan ana so ya zama asalin suna lalle na Allah ne su wani wata kamar yaran nan nan lallin wata an samu da jabbara to kaga jabbara kaga akwai abu akwai aljabbar suna Allah ne ba iya ci abu jabbar za a ce amatin jabbar amma ka ce jabbar kadai haka kuskure ne wani saboda haka al-muhsin da suna kirko a bari su mu binciko su da suna Allah a cikin littafi da malam da ne ya fi yi suna yi wanda suke akwai magana a kansu na Allah ya ko kuwa wani Allah bai wani muhsin din ni ya a zuwa zuwa zan yi ba sai a bari misali da zuwa sha ba da kuma da wanda yake ne bincike a kai sai na bayani amma dai ana cewa mutu ina cikin suna ina tun da ana kokarin kullum bincike a da ba ka da kamar a kai shi ya wani sai mun eh, eh, cikin da samu gangamin don har abin da ke yi kari ko wani abin da zai yi an da ke nan kafin ko alaƙar kan alaƙar ta kanta da wata da wannan kai ke waɗannan abin da suke yi waɗannan ko kuma da suke yi abin da rayuwar zuwa da su ne magana ke ce ai magana ke kawai ta lafi ko wani ke ko wani abu hmm. ya yi zama ai karanta shi ma cewa duk wata magana da mutum zai a zahirin ta kaminci ce ko aikin nan zahirin kaminci ne idan ka faɗa haka aikin nan da kai kaminci ko magana nan da ke ka kaminci ce amma shi a karantar shi mu'ayyani ba za ka ce mai kai kafin ba ba za ka yi kafin shi ba saboda akwai abin da yake ce wa shuru na kafin shawar wanda zai cika kila ya faɗa abin da zai ta jahilci sai da ilimi ko ya faɗa shi bisa wata shubuha wani rubu da ya samu shi ko jin suna nan abubuwan da kila su suka tayi wani to kai kafin ka ce mashi dole sai an kawar da waɗannan to ko an kawar da su ya ta an tabbatar mai kai ba za ka iya yanki ki mai kafin sai a kuma sauranci ya sa ne ce ne yanzu yana yana yin a munazara da a? ya ce magana da ka faɗi da ni na faɗin su da na kafin so da ni na tabbatar kari, ina da kari kari ke ci kuma na san ke ci ina da ilimi na karanta amma mana yana mutum shi a yanzu da yake kudi ya san daɗi ne ko kuma yana kudi ne kan wata shirma da aka ɗora shi na fata kana kunta. a yanzu gane wanda suke haka jira a matasan nan da suke yanzu nan sai ka da aka da yake da shirma da aka tura masu da zo da za ka zo ka ce ai shi haka kawai ka shiga a nan to haka sai ta shi ka na yi hujjar shi nan ba ilimi za ka kawo ina aya na hadisi ina magana magabata kan gaske ba magana ka tashi mahaifin ka ka dauke su ko ni shekara ɗari biyu ɗari biyu da farko musulunci hmm? ko kakannin ka ma ko kakannin kakanni musulunci su shekara dubu ɗaya da ko da talatin da shi kullum sai mun faɗi ko ba ga wani abu da aka fare shi bayan shekara dubu ɗaya ma nan in ba a nabi ce ba a ƙi ba ne to ba ya da aka yi shi da dace bai fi shekara mutum da fara ba bai fi shekara ta yi ba ko ta yi biyu ko a yi a yi wannan ba kuta wace wannan shi ne duk wani wannan zai wani abu na magana da zahirin tsakanin ciki yanzu misali ka je wani ka gan shi akan kabar wani yana ce mai yanar cikin kabar neman kaza yanar cikin kabar kaga wannan aikin da yake menene magana da yake kafirci amma za ka yi min shi a kan kan shi kafirci idan ya ko sama da ta sa ke ka kawo mani kuma ka kawo mani wata kama da mun shi yasa dole abin da ke gaban mu ilmantarwa da karantarwa birni da kauye gida da wasu ko'ina mu zamu da mu karantar da al'umma shi ne kada yi tunani sama da wata goyi a zai yi mai tafi kenan goyi karatu da ya an faɗi ya ce kun ta karatu ya ga kamar abin da yake ko yanzu duk wanda za ka gani kai wau ta ce a ji a ci da jinin al'umma ne ne ilimi ne kusan to duk wanda da za ka gaya ma idan za ka shi abin da ke ji al'umma ba ɗan nan muka shiga nan da zina wani ya kuma mu wata kaurika sai ka ga kaurin malam an ji an sami kango an sa tutoci an tsaga an sa kyallaye har rubuta da bai kyawun wuce ana irin da kyan kaurin da haka shan cikin nan kan iyayen gidan manzo san waye saboda akwai akwai jahilci ya gama mace da bakin hijabi da ita ma sai imani amma jahila ce kaga dole sai an tashi kuma in yanzu mutumin kawai ka je ka ce sabin nan amma ya yi waka sai mai rawo ka ce a sa fatima talauci nan ya ke fama da shi an zo ka mashin a cikin garin nan ka ba shi na babar nan ka ce bautawa shi ka ce kan da kake so kai mai rage kawai duk ranar taro a zo da abin hawa a faso jama'a da ɗauka a kawo su yasa ba za ka ga ɗimbin motoci ba yasa ba za ka yi wannan baburan ba gurgu mai shari'a da duk yanzu harkoki da a shago garan ka kawo jari ka bayi yasa ba za ka ta gani shagona yanzu shi yanzu da yake yaduwar rashin mamaki yaduwar kamar wuta tashi ina haka suna tashi hanyoyin suke nufi ta harka da abin da ya shafi harka ta tattalin arziki ta zuwa sanya ruja ya yi bai san komai ba a ɗauko shi ce za a zama sanatan karatun shi a za a buɗe mai shago za a buɗe mai harka waya ina za a buɗe mai wani sai da bani duk an baza kuɗi can da ina ya koyi ɗan labarin ɗin nan ɗan kwamurin nan yanzu filin ke an gwansu dan za ka gani ta ma taro shanu amma jikin da sai ka ga akwai akwai lamba ta ainihin abin nan abin da suke yaran a cikin ta akwai dab dab wajen shirya kwanaki muka nisa ba duk da na suwaye na waɗannan dabban duk inda ke san za ka sami kuɗi yanzu zuba jari ke ta ko ina ya za su ta kasa ya za yanzu nawa ake ta tura suna tafiya su karanto bikin yari eh, eh, harkar jarida harkar waye komai su dawo su zama suna cikin al'umma kowa da ganin da yake wa siriyan yana ganin da yake a yama yana ganin lamarin duk inda yake bala'i tsakanin musulmi da suwa ta saba shi to ana nan jahilci ba yin da yake cuta ba a abin da yake wance mutulan kayan da al'umma mu dole ki da wannan karatun da kike raina ne da za a haska maka sai kuma su je kima ta hanya mawukan zaman ta a shago a kasuwa ne idan mara gaskiya bai kunyar sallar ta ɓangar shi yadda sanya cikin jin kunyar sallar ta sunan sai ga mutum a gidan shi kan yi sallar sunna abokan shi da suke zama mai sallar kaza a shawarar mai sallar ta abokan harkar shi da business to Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk